wannan idan sun ka karbi wani abu don su abin nan don su don su barka wato sun yi haram sun ci haram abin da ya kamata su yi in sun iske kada kazamta

idan an karbi wani abu shine a karba a sa ai mashara sai wancan bayan halatta a tai ta tara kudin abin da mutane da malam da an da an tara da an kuma sai a tsaya ce kuma sai ka share ko kuma a fara wani lokaci eh eh da kamata a kawo الأبواب الضبائع أرضية وبصير تمشي أبقى دواء أنا ما بدأت جدا هقولك لا لا لا أنا ما بيني تسوى ها ما اللي تجي وتجي كده

ina gaya muku abin da shari'a musulunci ke cewa ina ba a a gyara ya ba iya ba ne a'a a yana son ya tsira daga wancan laifi ana za a aza mai laifin da ba ya da shi ne ya bada wani abu don ya kare kansa shi ne wato shi ya tsira babu laifi gare shi amma shi wanda ya karba har ne Thank a'a in musulmi ne ya yi kamar yadda Allah ya ce za ka ga wata abin har gwamnatin mata ya bi shi in dai musulmi ne ya yi kamar yadda gwamnati ce za ka gwamnatin mata ya bi shi kamin a jima kuma duk zai sa a tsarkake gari kamar yadda Allah ya kai da kasa abin da za ka yi tambaya don aka kama ta ne za ka yi magana yana yana batun zuci sai abin da ka yi

wato baka tabbata abu kamar tsuntsu yana cikin sararin sama ko kifi cikin rijiya tun abin cikin eh, ruwa tun ba abin nan ba haka nan waɗanda yake duk akwai rubi gare su ba su halatta a yi wal gishu kuma ya haramta gishi abinda ya gishi ka haɗa na kwarai da gugu ka sayar akan duk ba ta na kwarai ne can wajen caca mala eh. wani wani almaji ya mana bayani ya ce mana ko da zuwa ne ya makaranta an mutum ya ci na mata ce kamar yaya kamar yin jarabawa da ake ma mutane a makaranta eh. za a zo a ba su sakamakon shi ita kisa akwai abin da irin su waye kawai sai zai ji da sunan sa ban ya ci wai ta yaya zan caca ba da kudi ba komi a ah, wannan shirme ne ba ta dauki jarrabawa an ta an diba to ya za a yi kusa ne ba ce ake wani ya ci wani ya ci ba ya ta ci ciki ba kuma ya ta ciki saddara ya ya kuma zuciya samu bai sani ba bai rubuta da kyau ba za a ba shi ya ci to ya za a yi wala hadi'a haka nan Allah ya hana yaudara kun san yaudara wannan kamar mutum ya zo zai yi ciniki ka ce zauna na ka kawo ruwa ka bashi sannan ku yi ciniki don ka akwai kamar irin waɗannan abubuwa haka ne amma ya halatta kenan eh mina ne kamar sauran kamar yaya eh. supermarket eh. za su ce wai na air conditioner kuma a ah, sauran abubuwa kamar sabi hmm. ne su su kara kudade su ba dai an san abin da aka kara ba a ah, ba sani ba in ba sani ba wani kara in dai ba san abin da an ka kara ba in an ce ga abin da za a kara wannan abin da mutum ya sani eh, sai bai sani ba amma yi bai sani wato misali malam omo kwali daya sai su ce goman asalin ainihin kudinsa da su lebu amma na ac din da ke eh, kantin kuma cc da kyan wurin kuma sisi da haka da haka da haka nan har ya kai ga su wato abubuwa ne dai waɗanda yake ba a iya samu a sai da shi na to ka ga ko fa in ka dauko ulmura ba a irin waɗannan duk ana nan ba da mutum da mutum yana a bashi gani yana ana iya bashi kuma gwamnati ke ba su haka nan sulaba sulaba nau'in yaudara ne muna son bayani sosai abin da mun bayani shine batu akwai masu ma'aji akwai harkoki akwai kan kasuwa masu da abubuwa da yawa yawanci ba a tsada da wani kan kasuwa mutum da yakan dawo kura da kuma tsamin da yawa da ya amma da sauran yau da dace sannan ba da kare sanin wannan duk nau'in nau'in sulaba ne nau'in khadi'a ne yaudara

kabar mu kabar mutane cikin jahilci mu Allah ya azurta wanda ga wani za a kare shi wani zai kudu mai shirka ba ka sai mai kenan ana kyauta kamar ai mun yi magana jubuli baya kila a lokacin na hankalin kuna nesa domin da yawa ake yin karatu in hankalin mutane bai zo ba ba a ganewa domin ba su tunanin wai har yi laifi abin da ya sa ya zai ke ganin a hankalin ko zo da karatu kuna ta a'a wata yanzu hankalinka ya zo can da ai an yi risalar da mun yi mun wuce

ce ku bar mutane abin nan kada mutumin cikin gari ya sayar ya sayar mana kawai ko ya sayar masa to ban ke ba da jawabi wa harama Allah subhanahu wa tace Allah ya haramta cin motsai duk dabbar da ta mutu ta tudu mai jini dabba ta tudu mai jini ta mutu tun ba yanka ba to an haramta cin ta eh. da kula ba da a abin nan hadi'a su yaudara yaudara da aiki da yaudara da magana ne hmm. kamisho wato in ya zan an kamisho aikinsa ya san mota ta kaza mai lamba kaza ta ɗauki mutane kaza ko wani abu zai auku kaga za a komo gare shi wannan kaga yana da kyau kuma shi a asalinsa ka gane yanzu abin nan ba mutane na mutuwa a asalin da suke ba ni yasa haka nan don ba a gudanar da abubuwa da suke da an ba dan kamishi gwamnati ta yi ta yi recognizing na ita ce ga littafi a tafi abin nan duk mai shiga mota a ɗauki lambar motar sannan a san inda za shi a ɗauki mutane a san inda za su motar nan da zai ta faɗi ba ba a gane uh, mutanen an to ka dan in an biya shi ni Allah ko kuma abin liman ne misali bai da aikin yi uh, gwamnati ta kawo littafi ta bashi duk auren da an kai ka rubuta shi wani ya auri wance an daura aure rana kaza abin sadaki kaza an biya uh, ko kuma in ya saki mata shi to ya gaya ma ka rubuta ko ya mayar domin kada wata rana rikici ya taho shi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maganar abubuwan da ba su halatta ko wani tarbiyya ya ah, haram wato Allah ya haramta abubuwan alfasha duka duk abin da yake mai muni magana ne ko aiki ne to Allah ya haramta daga ciki zane ya ake gada abin da ya abin ko wasa ko jiji ko asara iri ma da na abin da ya bayyana na alfasa wa ma da abin da ya koyi sun gane wayo an yi ƙarraban nisa'u fi zamanin haidihinna hakanan kuma Allah ya haramta a yi jima'in mata fi haidihinna cikin lokacin hailarsu wato lokacin da mace ke haila ko lokacin da take jinin biki to a wannan lokaci haram ne a take ta wato an haramta jin daɗi ga abin da a tsakanin farjinta da abin da a tsakanin cibiyarta da buwayyarta kun gane ba hana wato abin nan eh, in ya zan akan wani tufa ko wani abu wannan ba hana ba wala harajatin nazari in kuma bibi ne babu laifi kun gane abinda an dalili da an ka ce wala ta karabu hunna ko da ta karabu hunna ta yi hukurna wato kada kusance su sai sun yi sai sun yi tsanki sai sun yi wanka kun gane abin aljama'a kusanta ba ba hana ba kana iya kwanta da ita gado guda kuna iya lullubewa amma in ka amince <laughs> kun gane wanda ke takin mata cikin hailarta ba a karɓar shaidarsa to ina ne وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه kuma Allah ya haramta wajen mata abin da an ka ambata inna ma wato abin nan matar abin nan uba ko matar kaka zuwa sama ko matar 'ya'ya wanda abin nan wanda mutum duk yana haihuwa a kansa a da jikoki matan su wato ba za ka yi aure su ba sannan abin nan abin nan wa ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ummahatukum sa'akum wa raba'ikum lati yujurukum min sa'ikum lati da dakhaltum minna an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf ya gabata an yi kun gane wato haram ne mutum ya aure su to sannan kuma ina ne <laughs> ah, amara bi akali tayyib Allah ya yi umarni da cin halal wato ibnu abbas ya ce wato shine halal qala ibnu abbas la yaqbalu Allahu salata man fi badanihi haramun Allah bai karba sallar wanda yake akwai haram cikin cikinsa ya to cikin wani hadisi inda aka ce cikin arba'una hadisan Allah ya umarci um, abin nan muminne da abin da umarci annabawansa da shi ko ko manzanni da shi a wata aya ya ce ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya ku abin nan manzanni ku ci daga halal sannan ku yi aiki na kwarai wato ashe aiki na kwarai yana jin cin halal haka nan ya amba ya umarci mu'min ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi shukuru lillahi ka bauta masa kamar yadda yake sai ka ci halatta nan za ka gode masa kun gane akwai nauyi ko ni ne halal abin da ba ka gudun a kan kayi al halalu bayyana wal haramu bayyana da kyau kaka eh. eh. hmm. eh. ne da takarda ka an zo shinkafar ka auna ka gani ya ce ta kadan ya baya halatta na abin na hatsi na abinci halatta ka sayar da shi sai ka to ka auna ka gani kun gane haka da wannan bai yiwa a ita sarin laifi na kasa ne gaba ɗaya Yi wato ya kamata ka na ka kai kafa eh? domin kowa ya sani abubuwa fa su sauki ba a iya gyara da ilimi ana bayani hmm. eh bai yi wa abin nan bai yi wa auna iske ana kasa yana yiwa ko bai yiwa to yaya wannan shi kuma a'a abin nan haka an kace ga shari'a muke haka an kace ga shari'a sai shi kenan ka gani wato kamar yanzu misalin ka kawo dinarin kadan in yi mata ba ya halatta idan na kidan ya kudin da eh, rahim waɗanda zan baka ka karba don ka karba daga malam wani shi kenan ka zuba cikin aljihu baka kiran ya ba haram ka yi yana yiwa na rage ko da da kuskure ne ka gane eh, ni ko bai halatta don awai ga wani almajiri na ya bani ce a ah, ai malam da ba shi abin ba shi zalunci na sa aljihu ka gane to ma don na jahilci ne ba na komi ba Allah ya hana amincewar ya za ka yi in eh, ga abin da ba abinci ba ya sauki in ka ji ba abin da ba abinci ba ya sauki ka hannu misalin tuwafi ne kowa da sai kuma wanda ya zauna da riga guda sai yi shekara guda ba abin da ya same shi amma hacifa ne? Eh? ana wa mutum ya samu gane ya zama ne da shi komi ruwan da yake da abinci ne ko da ba riba wuyi ba in dai abinci ne ko abin da ke gyara abinci ba ya halatta ka saye shi ka sayar tun musu karba ba don ka zai riga bane da yan yadda ne ka in ka zauna da wannan shekara guda ne zai rage ka an ce ba hana ba tun da babu cuta sai cuta kowa haka bakalla wajen rashin sanin ba shi ɗaya ba eh, ka ga yanzu an ka an ka sai ba ka da ikon ka sai sai ka karba za ka tafi a rabar sauki ka sai da za ka kai zaman ka da kuɗi a cikin kenan bai yiwuwa tun da ya zo ga hannunka in za ka sayar tilas ne san auna kowa ya gani za ka kasuwa kai abin nan amma da gida ka samu wani dan dan dangwara dan uwanka amma idan karɓi safan ko ka abin nan ba sai ka karɓa ba to yanzu ba karɓa ake ba kaddar za ka bayar za ka ba wani ka ga kamin abin ka ga sauki sai a ba mutum goma amma da kai ne kwanan baya don muka buga ta kamar na kuda ko na wani abu da su ce masu mun je mun biya Mun su mun kafara mutum mun biya kuɗi su ba mu da ta za a da mutum ma zai mun ce mun kama fura yau sai an kago yau da kyau kana a jama'a za ka komiya kuma da sauki akwai ka auna kuma Eh. eh. eh. eh. to duk da haka dai ba zai yi tsada ba kaddara da kana iya sayarwa tun ba karbo ba ka wani ya ya takarda bai baka shi kuma ya sayar ma wani ya talatin shi kuma ya ba wani talatin har da aka na karshe mugu wanda yana da karin hanyar kawo ba ba da dadin amma guda ne dari guda ne an ka baka kace sai za ka sayar da abin nan da takarda shi kana da takarda na karshe ya saya da tsada ya kawo kasuwa ko ya kace gobe zai koma a to ka gani amma abinci yana yi wace ba a saya to ka abinci dole hmm. tun da an hana sun yi abin da an hana ya sun ci haram to wannan kuma wanda take tashi a cikin bakwai a ainihin farashi na gaskiya to wanda zai ya sai ta kai naira پڑے رہا Eh, eh. wajen akan mai sayarwa domin kaga in ta kasa shi hasara to wato wanda ya karbi takarda eh. ya biya ya karbi bayan da ya auna ya tabbatar eh ya zo shirwa kuma tilas ne ya auna eh tilas ne ya auna domin shi a in taɓa in kamin ta kai ga ƙwaryar mai mai tsaye in ta zuge shi da a dan ne za ka kai kasuwa ba kai tattalin sikeli ba ma mu da abin kullum wata abin nan ne ne aikin lumu sarkin kasuwa ne amfani kai ku albashin banza yake ci ku gaya ma irin minista ya aikinsa ya ga wata waɗannan mutane na aiki sosai a kowane an ka ba ku tuna aikin Allah ne yake yi daidai yake da sallah har sallah tsanani domin sallah a abin nan ne laihi ne tsakaninsa da Allah kawai amma wannan laifin Allah ne kuma laifin mutane saboda haka in Allah ya hina shi to mutane ba hmm. shi ne ba da karatu za a gyara shi ne nake cewa kullum da karatu za a gyara abubuwa amma da ka bai gyaruwa kuma in ana so manya abin nan na sama ake karantarwa eh, in na sama sun kyawo komi zai kyau in na sama sun ɓaci komi ya ɓaci Allah tare eh amma da shi ban bai sani ba in ya sani bai yi Wajen da haka ilmin bai wasu ba. Akwai su Domin ko ka yi ilmi kuma sai ya zan ana aiki da ilmi sannan za ka yi an kusa sannan za ka san shi. Wato abin nan man man man amila bima alima allamahu Allah ilma ma lam ya'lam. ومن لم يعمل بما علم ورثه أنصاه الله علم ما علم in ka yi aiki da abin da baka sani ba sai Allah sanar da kai abin ilimin da baka sani ba in ka in baka yi aiki da ilimin ka ba har wanda ka sani ma sai an mantar da kai na abubuwan da ko wani abu ana ana yarda da barnamiji amma in ka buɗa ka ilkiya ta kasa ba sai kana da zaki ba Eh abu ana iya karkata da shi amma abin nan yana yiwa ka sai kuma karba ba a ah, to ai shi a haudi don rubutun takarda ya zan haudi ba wannan hmm. ka yarda ya taho ɗauki kada sayar da takardar ga wani eh ana yarda da wani To mana ya wuce daga an sa ku da illa ta jiban ba ya halatta gare ka kalli ya kai ya kai musulmi ku saurara ba ya halatta ka ci ya kai musulmi. Thank you. wannan hana wa'azi shi kun babi ne daban hana wa'azi kafirci ne har da yan kasuwa Allah har da yan kasuwa don ba a kowa da suke da in su su da fara wa. ba shi da sai gwamnati ya zo yana ce musu eh, a eh wato don haka a wato abin nan dokar Allah wato ba sai dan sanda ya gani ba sai da kan kasan Allah na kallon sa mu ci wala illa tayyiban kai mutum kada ka hau kai abin da an halal wala talbas illa tayyiban kada ka tuhanta kai abin da an halal wala illa tayyiban kuma kada ka kai abin da an wala illa tayyiban kada ka zauna cikin gida sai wanda an halal duk abin abin hawa kada ka hawo abin nan ka zalunci wani da karfi don kana da info ka amshe masa idan kana karfe keken wanda ƙarfi kana hawa ko kuma kana abin kamar yadda gani cikin rediyo yana ya ɗauki a rake ya sha da ƙarfi to wannan ba a karɓe da shi ba kuma da abin wasa wata kamar ba alaihi da suke yi ba eh amma abin da ake yi ne su masu rediyo ke mana wa'azi eh, bai yiwa a kwacin gida a baka duk da abin da ba ka son a gane to shi ne haram duk abin da ba ka son a gane shi ne haram eh. ka duk abin da hausan haram ne ba an biya su albashi ba da hmm. da to abin nan duka abin nan inda ba da izinin mai abubakar na iya yi wa da sa'ira ma bihi duk abin da za ka yi amfani da shi to kai shi kada kai aiki da shi sai halal ko menene wa min wara ibaratu mushabihatin bayan abubuwan da <coughs> halal akwai abubuwa masu kama da halal wani biyu su yi kama da haram man taraka hafalin wanda ya bar su duk abin da baka tabbata ba in ka bar shi ka tsira wa man akadaha wanda ya ce a ah, wannan yana kama da halal bari in kana karra'i haula lihima sai ya zan kamar mai kiwo gefen hurumi an ce kada kowa ya shiga dabbobin sa ana ya shiga kusa kusa yana yi yi shi ko an yarta kafi yana kusa ya yi kiwo ciki hmm, karrati haula ba kawai mai mai gefen kudu yana tsira bai yi ba kun gane da abin nan ce hukuma na sarki yana da hurumin da abubuwan da ya hana abinda a hurumin Allah maharimu abubuwan da ya haramta kun gane Allah sauka ah, wa harama Allah subhanahu akala mal akala mal al batil Allah ya haramta cin dukiya duk wanda a haram na bil batil da ƙarya wato dukiyar abin nan da kayi ta ba yadda an kace ai ciniki ba wa min al batil da akwai daga abin da batili face face ba na ba da makami ba don kana da iko ka shi ne gaba eh? ya ce a mai mulki eh wato shine gaba ka amshe da wani ka yi amfani da shi don kana da karfi hmm. ko a ba wani amshi abin duk gasbo ne haram ne inshora ah, wato na yi magana da yawa a kansa wato akwai gara da ciki amma kuma akwai da abin da lalura ta wuta eh, take sa mutum ya yi ka gane mana kamar irin wannan kati kati din wanda mutum bai ba bai ba ka ga ba a bayin ka abin nan wa ta'addi haka nan kuma ta'addi haram ne abin da ta'addi wato komi ka ketare iyaka ka yi halatta nan ka dan ƙara wani khiyana da yaudara sun san yaudara ka yi a kulla da kai ga za ka yi ka yi wani abu wanda zai amfane ka da komi wan ba haka na ne ba sai da abinci da abinci da fifiko wanda yake na jinsi guda wasu haka nan an haramta abin nasu rashawa rashawa inda ya zan take mai sauki inda ya zan wani ma'aikaci ne ya taho abin nan ka taimake ce sai ka kawo wani abu to wannan haram ɗaya ne amma in ga shari'a ne alkali ne eh, ba zai yi ba sai ka ba shi ka kafirci ne domin zai ce haka Allah yake kun ga akwai tsanani sun gane eh, eh. masu ne masu lura da ne harkar Ah, wannan idan sun ka karbi wani abu don su abin nan don su don su barka wato sun yi haram sun ci haram abin da ya kamata su yi in sun irke kada kazamta su sa ka share ko kuma su samu ma lebar abin nan ka share in ya musu amshi kuɗi su biya su wuce wannan abu da an ka kama ne ne za a sa a yi mata faɗi wani abu shi ne a karɓa a sa a yi mashara bayan wancan bayan halatta a sai a yi ta tara kudin abin da mutane da malam da an da an da an tara ka an kuma sai a tsaya ce kuma sai ka share ko kuma a bada wani lokaci eh eh kamata a kawo yana da yana kabar biyu ya ba mu bai da kokobo wani wani abu da ba wanda sun bai gabatar a ɗan abu da su har kai shi abin da ya kamata ko an kai ga alkali sai a kai a ce to share gidan nan ni za a abin nan a ce ana ba da kaza a ce to a karfa a samu lobar su share masa in ya so a ba ba

ina gaya muku abin da shari'a musulunci ke cewa ina fatan a a gyara eh? ba ne iya rashawa da ba ba ba yana son ya tsira daga wancan laifin ana za a aza mai laifin da ba ya da shi ne ya ba da wani abu don ya kare kansa shi ne wato shi ya yi kira babu laifi gare shi amma shi wanda ya karba har ya yi a'a in musulmi ne yayi kamar yadda Allah ya ce za ka ga wa ba na har gwamnatin mata ya bi shi in dai musulmi ne yayi kamar yadda gwamnati take za ka ga gwamnatin mata ya bi shi kamin a jima kuma duk zai sa a tsarkake garin kamar yadda gwamnati ko kamar yadda Allah ya kai da kasa abin da za ta tambaya don aka kama ta ne za ta yi magana sai a na batun zuci sai abin da ta ba ana bayani haka nan kuma Allah ya haramta yin caca kun gane walgarar haka nan ya hana rudi wato baka tabbata abu kamar tsuntsu yana cikin sararin sama ko kifi cikin rijiya tun abin nan cikin eh, eh, ruwa tun ba abin nan ba haka nan cinukka waɗanda yake duk akwai rubi gare su ba su halatta a yi wal gishi haka nan kuma ya haramta gishi abinda a gishi ka haɗa na ƙwarai da mugu ka sayar akan duk ba ta na ƙwarai ne can wajen sashen wala eh. wani wani almaji ya yi mana bayani ya ce mana ko da resort ne ya fi wani makaranta an mutum ne shi mata ce kamar yaya kuma irin jarabawa da ake ma mutane a makaranta eh. ya za a ba su sakamakon da kika abin abin irin su ruwa ya kuma yi ko zai zuba sunan sa wani ya ce wai ta yaya zan ta ta ba da kudi ba kwami a wannan shirme ne ya ba ta ɗauki jarrabawa an ta yi an diba to ya za a yi kusa ne ba ce ake wani ya ce wani ya ce ba to ya ta ta ciki ba ku ne ta ciki wai kokarin da kowa da kowa ne yayi an shi ma kowa ya san zuciya ne samu kaddara ya fa ya ka zuciya samu bai sani ba bai rubuta da kyau ba za a ba shi ya ci duk to ya za a yi wal a haka na Allah ya hana yaudara kun san yaudara wannan

amma ya halatta kenan eh mun ne ba ta kamar su kamar yaya supermarket eh ni za su ce wai na air conditioner da kuma a ah, sauran abubuwa kamar sabi hmm. da menene su kara su kudade su ba dai an san gwargwadon abin da aka kara ba a ah, ba sani ba ah. in ba sani ba wani kara in dai ba san abin da an ka kara ba in an ce ga abin da za a kara wannan abin da mutum ya sani bai bai sani ba amma yau zai bai sani wato misali malam omo kwali daya sai su ce koman asalin ainihin tsakukansa to su lebu amma na ac din da ke kantin kuma cc da kyan wurin kuma sisi da haka da haka da haka nan har ki kai ga wato abubuwa ne ne waɗanda ke ba a iya samu a da sai da shi na to kaga abin ko fa nan ba in ka bai mura ba a irin waɗannan duk ana nisa ta su nan ba da da mutum yana yan yadin yace a bashi gani yana ana iya bashi ba ba gwamnati ke ba su haka salaba salaba nau'in yaudara ne eh muna son bayani sosai abin da son bayani ba su akwai masu ma akwai harkoki akwai ɗan kasuwa masu ganin abubuwa da yawa yawanci da idan in ɗan kasuwa mutum sauri yakan dawo kura da zuwa ƙarfi da yawan da sauran yau da bani sannan ba da kayan sani wannan duk nau'in kilaba ne nau'in khadi'a ne yaudara ana kama tambayar kana dan ba ko ne ya ya yana zuwa sayar da kaya kar mu eh, in ba ko ne cewa an kai sai ko bari ya sayar da abinsa eh, haka nan ba shi ya tafiya saya eh da kun nasa fi kafa yanzu ba min ba mutane cikin jahilci ko Allah ya wanda ga wani hmm. za a kai shi wajen mun jikuli baya kila a lokacin na hankalin ku na nesa domin da yawa ake yin karatu in hankalin mutane bai zo ba ba a ganewa domin ba su tunanin wai har sun yi laifi abin da yasa zai ke ganin a hankalin ku zo da karatu kuna ta <laughs> a'a wato yanzu hankalin ka ya zo can da ai an yi risala na mun yi mun wuce ba wanda ya abin hankalin ku bai zo ba hmm. wani abokin ko wani ɗan eh. sai zai ce mun ga an tsara shi da da abu sai na ɗauki da ya tambaye aka nawa ne ne sai na ce mu shi ta gaskiya a a sai na yi to an ce ku bar mutane abin nan kada mutumin cikin gari ya sayar mana ƙauye ko ya sayar masa ban iya ba da jawabi wa Allah subhanahu wa mai Allah ya haramta cin wasai duk dabbar da ta mutu ta tudu mai jini dabba ta tudu mai jini ta mutu tun ba yanka ba to an haramta cin da kula eh. ba da wadiya abin na hadiya duk yaudara yaudara da aiki da yaudara da magana ne hmm. kamisho wato in ya san ɗan kamisho aikinsa ya san mota ta kaza mai lamba kaza ta ɗauki mutane kaza ko wani abu zai auku kaza za a komo gare shi wannan kaga yana da kyau kuma shi a asalinsa ka gane yanzu abin nan ba mutane na mutuwa a kan da suke ba ni yasa haka nan dan ba a gudanar da abubuwa da suke da an ba dan kamisho gwamnati ta yi tare organizing na ta ce ga littafi a tafi abin nan duk mai shiga mota a ɗauki lambar motar sannan a san inda za shi a ɗauki mutane a san inda za su motar nan da sai ta faɗi ba a gane mutane an to ka ga in an biya shi ni Allah ya ko kuma abin liman ne misali bai da aikin yi gwamnati ta kawo misali ta bashi duk auren da an kai ka rubuta shi wani ya auri wance an daura aure rana kaza abin sadaki kaza an biya ko kuma in ya saki mata ce to ya gaya ma ka rubuta ko ya mayar domin kada wata rana rikici ya taho shi a ciki duk za abin da za a karba ba a bashi aiki ba kuma bai zauna lafiya ba don abin nan kasa ba su zauna lafiya ba to amma a bari abu sai ya rikice a sai a ta rikici eh? eh? ko ni aiki ko wani aiki na hukuma ne ko wani aiki na hukuma ne a eh, eh. yana yiwa ya karba gare su yana yiwa kuma ya karba ya kama gwamnati duk yadda aka shirya in abin ya yawa ya karba ya kama gwamnati in kuma abin nan dan kaɗan ne kawai ko shi an ka bashi ya samu abinci ana ne a'a abin rashin gaskiya ba an ah, kullum gashi an rubuta ake ga abin ake yi ba kullum kowace jarida tana cikin abubuwan da za ta yi advertising su yan jarida zan me ake sa suna wannan aiki ba don suna karantar da mutane ba wato ayyukan sarki suke kamar jiki yadda kun ga jiki yake wannan haƙora ya eh, tauna wannan hanci ya eh, shaƙa wannan ido ya eh, gani wannan ya kulle ya ji wannan ya tariya wannan ya damƙa haka gwamnati take ko wanda da nashi aiki wanda yake kuma ba ya yi aikin in ba da shi ba akan makalla hmm. to kamar eh, nan gidan ni ga shi na daura aure ya fi da kuma cikin wannan daura man auren nan suka bani dan naira biyar dan naira goma sai waɗansu ma wanda ban san su ba ban taɓa daura musu aure ce na cika kwaɗai shi kuma wannan ashe ni ashe a daidai yake da muke ko eh wato a daidai ne yanzu in a nan yanzu an kyale matar an ka kyale masa ana ana iya auren kaddara eh? ko ni nace ina yi duk bai da bata ni lokaci da kwarai to gashi sai ta yake ni ko ko da ma na kan jira in ji hakariya ka <laughs> kama eh? da eh? ai ake ya kamata a biya a'a ah, ah, ah.

kuma ya nuna ba a ba akwai garar a cikin auren wato yana yiwa a ce wanda duk yayi irin wannan ga abin da ya kamata a kanisharsa wanda ya kara don kansa hmm. Wata kai ya kata kaza da al-islamu yajibu ba ka iya kama mutum ba kai mai doka ba eh haka ne amma ba da ilimi ake sanin hukunci ba kaga abin da ko da ayyukan riba da musulunci ya tauya hana yayi ne ne an ce banda abin da ya wuce ya wuce a fallafa ma salaf hatta matan mutum abin nan zamanin jahiliya in mutum ya mutu ya bar matar shi sai ƴaƴa ne su gada kamar yadda suke gada dukiya kaga da musulunci ya tauye ce an hana amma nan gaba abin da ya riga ya wuce shi kenan ne eh, amma ba sani ba ba yanzu ne muke abin da koko ba abin da makaranta da safe ne ah, eh, abin duk abin da kayi na na aure bisa ga jahilci kana tsammanin daidai ba a ca kayi zina ka gane eh, wannan ruhan nan da kayi rike hukuma ce da eh, wannan na cewa ko malam zai yi mana bayanin yadda mutum zai iya yin ciniki da mace ba tare da ya aikata wani haramun ba kada ka yi mata magana irin maganar eh, shawa ko ita ta yi ma magana irin maganar shawa shi dai ne mutum an kai wa kunna kawalan ma'arufa wajen magana wanda yake kamar kamar mace na magana da za ta yi mai magana na kare sauti wajen bayarwa da karba abin da aibi ya dauki don wanda ake bukata ta ba ka canza ka mika masa wannan kuma na cewa a saurara wannan kuma na cewa ko malam zai mana bayanin abin da ya sa kasar saudi arabia ta hana mutane shiga kasar da littafin nan na ishiriniya eh akwai zagi annabi ciki lokacin da mutum yake bin liman ga sallah sai aka kai ta hiya ta karshe to bayan mutum ya gama salati ga annabi kuma ya gama addu'o'i ga kansa gashi shi liman dai bai sallame ba to nan mutum zai zauna ne shiru ko kuwa sai ci gaba da addu'o'i addu'a mai wannan kuma na cewa an ce idan mutum ya mutu yana zina za a yi mashi azaba kuma an ce a ranar kiyama sallah za a fara dubawa idan ta yi kyau to komi ya inganta to ko wannan zai warware mishi wannan azaba na zina da za a yi masa in Allah ya ga ya gada ma sai abin nan yana yana duk abin da ba kafirci ba Allah na iya gafarta shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da ba kafirci ba yana gafarta shi ga wanda ya shi da wannan kuma na cewa na ji an ce sayan abinci wato hatsi a ajiye har yayi tsada a sayar haram ne to akwai rangwame ga misalin gyada wake da kalwa wanda ba kowa da kowa ne ke amfani da su ba da haka ne da wannan kuma na cewa tambaya ta ita ce mutum ne yana cikin yin sallah amma yana koyi ne da liman sosai ya galgale da dariya to nan yaya zai iya gyara sallar mutum ne yake yin sallah to lokacin da yake cikin raka'a ta biyu sai ya tuna cewa a raka'a ta ɗaya ashe jada ɗaya kawai yayi to ya zai ya gyara mutum ne ke sallah shi kadai hmm. sai da ya kai raka'a ta biyu hmm. sannan sai ya tuna cewa ashe a raka'an nan ta farko sujada ɗaya yayi matuƙar bai tashi daga ruku yace sannan Allahu liman hamida da wata ya bar wannan ya tayi gyara wancan amma yin ce sanar Allah wani hamida huwacin ta baci wannan da ya gama ita ta ta sa matsayi kala wajen ne dariya nan da gangan koko da mantuwa inda gangan ne sallah ta ɓaci in yana iya yankewa ya yanke sake in bai iya yankewa shi biya kanan da ba ta sallah

in zai iya barin dariya ya yanke ko makabbartawa in bai iya wa ya ci gaba da sallah yana dariya har ya gama sannan ya sake eh? yana cikin biyar yana iya yankewa ya kabbarta amma in yana iya bai iya wato zai ci gaba kanan da sallah na ajazal mamu tarka hatta ba kuma yi da ba da ko aula ba mutum ne yake mutum ne ya zo masallaci don sallah sai ya sami raka'a guda da liman to sai liman ya sallame to nan me menene ke yawa zaba a kan sai sai ya tashi tsaye ba da kabbara ba mhm. ya yi raka ta abin ta farko ya rama ta farko ah. sannan da sura kai eh, fatiha da sura in wurin bayyana ne ya bayyana ya zauna ya tahiya sannan ya tashi kawo ta biyu shi ma fatiha da sura sannan bayan haka ne ya tashi kawo ta karshe in raka wa a ba kan